الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم هو السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu da da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na daya ga watan shida shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mai albarka global maram min adillatil ahkam idan ba a manta ba muna cikin kitabu siyam hadisi na karshe da muka tsaya a kansa shine hadisin abu huraira wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani yayi hani game da me yi hani game da alwisal shine sakazarce a cikin azumi da muka je karshen wannan hadisi muka tsaya yau kuma za mu tashi wani hadisin na gaba na Abu Huraira wa anhu radiyallahu anhu wannan kuma shine darasi na daya. wa anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له an karɓi hadisi daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man lam yada qawla zur dukkan wanda bai bar magana ta ƙarya ba azzur magana da ta kauce ma hanya sawa'un ƙarya ce annamimanci ne yi da mutum ne duk zai gaskata akan shi cewa qawlu zur ne القول الزور هو القول المائل عن الصواب dukkan maganar da ta kaucewa ta farki na gaske to ta zama kaudin zuwa kenan maza Allah ce dukkan wanda bai bar maganar ƙarya ko gulma ko munafici da fece ku ce ba walla amala bihi bai kuma daina yin aiki da shi ba wal jahala ko bai bar wauta ba dan abin da ake nufi da al jahala nan gurin shine wauta ba wai jahilci na rashin sanin hukunci ba ai wannan da wuya ka samu wanda zai waraka daga jahilci gaba daya ka san wani abu ne sannan kuma ka jahilci waɗansa abubuwa duk ilimin mutum ya san wani abu amma ya jahilci waɗansa abubuwa shine imamu shafi yake cewa ma zittu ilman illa ne ilmi ilman bi Ya ce ba zan ƙara nutsawa ba cikin kogin ilimi face sai ilimin na ya ƙara nuna min faɗin jahilci na ina cikin bincike sai in ga sababbin abubuwan da a yau na san su jiya ban san su ba gobe in na sake bincike sai in ga abin da a goban ne na san shi a yau ko ban san shi ba to haka ilimi yake sai dai kullum kai tsaya kar jahilci da haka lafazin jahilci da ma'anar rashin ilimi ba shi ake nufi a nan hadisin ba a nan ana nufin lafazin jahilci da ma'anar wauta da ma'anar wauta tamfar yadda banu isra'ilawa lokacin da suka yi barna annabi Musa ya ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa suka ce yanzu izgili zaka yi mana Allah zai ce mu yanka saniya yanzu wargi kake da mu kala a'udhu billahi an akuna min aljahilin sai ce ina neman tsara ina neman tsare wajen Allah in zanto cikin aljahilina wawayen mutane ya in ce Allah ya ce sannan ya zanto ba abin da ya faɗa zan faɗa ba ya zama wata kenan ku gane da kyau saboda haka aljahalu yana zuwa da ma'anar me wauta kamar da amr ibn kulsum yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahl al jahilina kamar da jarir yake cewa tazunnuna jinnan idza ma najhalu ko wa takhaluna jinnan idza ma najhalu a takaice dai aljahalu shine wauta mutumin da yake cikin azumi da ƙarya da gulma ba nashi bane aiki da ƙarya lokacin da aka faɗa masa ita ba tashi bace haka yayin da aka ɗauko zancen wani ake isar maka lokacin da ake cikin azumi bai kamata ka tofa ka ba dan ko da ba kai kai ba yanzu kayan aiki da abin kenan haka kuma wauta wannan duk ba ta mai azumi bane duk wanda bai bar dangin waɗannan al'amura ba fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba ubangiji ta'ala ba ya da bukatar mutum ya kyale abincinsa ko ya bar abincinsa ka je kai ta cin kayan ka je kai ta shan kayan ka ubangiji baya da bukatar ka kyale abincin ka ko abin shan ka mai wannan yake nufi abinda wannan yake nufi wato da zance na ƙarya yana kawo tangarda wajen cikar azumi zance na ƙarya ko gulma yana kawo tangarda wajen cikar azumi waɗansu malaman suka ce yin wannan yana cinye ladan azumin ne gaba ɗaya tilas kai azumin idan kai ka soke farli sai dai baka da ladan komai domin kai dangin zunuban da ke cinye ladan azumi sai ya zanto barin cinka da barin shanka baka amfana da komai makarkashin sa shi yasa razana zuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wai ba wai ana nufin tun da kai magulmaci ne to shikenan ka ka daina yin azumi ba sannan kuma mafahimar mukhalafa na hadisin cewa wanda duk bai bar zancen zurba bai kuma daina aiki da shi ba Allah baya da bukatar ya daina ci ko ya daina sha to kar ka ɗauka kuma wanda baya haka din Allah yana da bukatar ka daina ci kuma ka daina sha dan Allah baya bukatuwa zuwa ga wani wani abu ko menene abinda dai wannan hadisi ke irin da wani sako shine Allah baya karba azumin da mai shi wato ainihin yayi waɗannan laifuka ko ko mu ce ubangiji ta'ala baya bayar da lada ga azumin da bai shi ya irin waɗannan ayyuka wato wannan ke nuna mana ashe daina ci da daina sha da daina jima'i ba shi kaɗai ne azumi ba haka dole sai mutum ya kame bakinsa daga yasasshiyar magana mara amfani ko azumin farilla ne ko na lafila. wannan hadisi yace rawahu bukhari imamu bukhari ya rawaito shi wa abu daud abu daud wal lafzu lahu lafazin da ke nan na abu daud ne an gane ko haka imam turmuzi ma ya ruwaito shi haka imama ahmad bin hanbal al-musnad a cikin musnad dinsa sai dai lafazin imam al-bukhari bai kawo kalmar al-jahala ba man lam yada qawl az-zur wal amala bihi falaysa lillahi haja bai kawo kalmar al ba su sauran marwayata ne suka kawo kalmar al kuma ita ma ta inganta وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكنه كان أملككم لإربه wancan dai hadisi da ya wuce baya mun sai baya karya azumi ko sai dai yana kawo mai yana hana mutum ya samu ladan azumi ne amma yi da mutum baya karya azumi shine malamai ke cewa ka'ida shine dukkan abin da yake haram a kowane lokaci to dan ya shiga cikin ibada baya lalata ta sai dai kawo cikas wajen cikarsa amma da a ce haramcinsa ke bantacce ne da wannan ibadar to idan mutum ya aiwatar da shi ibada ta lalace an gane ku an na tahrim al'am la yubtilu ibadatan muayyana wa innama at-tahrim al-khas bil ibada huwa alladhi yubtiluha abin nufi suka ce yanzu misali sata da cikin ramadan da wajen ramadan da a zaman gida da a halin tafiya duk sata menene hukuncin ta haramu da cikin sallah da wajen sallah duk sata mai hukuncin ta to idan mutum yi sata yana cikin sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba <laughs> mai halari ma yace sallar sa ta yi sai dai yayi zunubi ko to ya mutum zai sata cikin sallah wato kaga kenan zai iya lalabe aljihun wani na cikin sallah ko wani abu ya fada daga aljihun wani shi kuma sai ya dafe ba tare da an sani ba kaga duk yayi sata cikin sallah to wannan aikin da ya ko da wajen sallah ne sunansa haram don haka samuwarsa cikin sallah baya lalata sallah amma zance tun da zance an haramta yin sa aina a cikin sallah to idan mutum ya yi shi fa a cikin sallar sallah ta lalace duk abin da aka haramta shi cikin ibada to in ka yi shi ibadar ta lalace amma abin da dama an haramta shi a kowane zamani samuwarsa cikin ibadar baya lalata baya lalata wannan ibadar wannan ita ce ka'ida amma kad yadkhulu tahtaha yani istisna'at ila a iya samun istisna'at su yi karkashin ka'ida din hadisin Aisha Allah ya kare daga gare ta kalin ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yukabbilu yakan sumbaci matarsa wa huwa sa'im alhali yana azumi wa yubashiru haka yakan rungumi ɗaya daga cikin matansa wa huwa sa'im alhalin yana cikin azumi walakinahu kana amlakakum li sai Aisha ce sai dai fa annabi ya fi ku mallakar bukatar zuciyarsa ku yawancin ku ba ku da wato da baibayi da tarnaki game da bukatun zukatanku annabi ko na da cikakken control kan bukatun zuciyarsa zuciya na san abu zai iya hana mata kuma a zauna lafiya ko ba kowa ne zai iya samun kansa a wannan halin yanzu ne Aisha take nufi da wannan hadisi tana nufin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da yake sumbantar iyalinsa ko yake rungumar iyalinsa alhalin yana cikin azumi azuminsa bai lalace ba wannan baya nuna hukuncin zai shafi kowar daya cikin ɗaiɗaikun musulmai domin cikin mu akwai wanda zai iya fin karfin sha'awarsa akwai wanda ba zai iya fin karfin sha'awarsa ba cikin mu akwai wanda yake sha'awarsa mai karfi akwai wanda yake sha'awarsa mai rauni to dukkan mutumin da ya zanto mai raunin sha'awa ko mutumin da yake da cikakken iko dangane da sha'awarsa dan ya sumbaci matarsa ko ya yi kis da ita a cikin azumi azumin sa nan ba abin da ya same shi amma dukkan mutumin da yake da karfin sha'awa ko mutumin da baya iya mallakar zuciyarsa makaruhi ne ya ce zai sumbaci matarsa ina fatan kun fahimta da akwai hadisi cikin Abu Dawud wani mutum ya zo ya ce ya halatta in sumbaci sa annabi ce menene ba laifi je ka sumbaci sai mai dan azumi wani ya zo ce ni ba annabi ce bai halatta ba <laughs> sai sahabbai suka ce ka ce wancan ya halatta ka ce wannan bai halatta ce yo wancan ai tsoho ne wannan ko ba ku gani yaro ne sallallahu alaihi wasallam sai ya bambance tsakanin yaro da mai tsoho dan kasance wancan tsoho ne yana da yana da ragowar sha'awa kenan wannan kuma yaro ne yana da karfin sha'awa sai aka bambance to shi sa sai waɗansu malamai suka ce abinda za mu kalla ba wai kasancewar ka tsoho ko yaro ba in dai mun san ka to da mai dauna tarihi muka san ka in dai kai mai karfin sha'awa ne ko tsoho ne yo wani tsohon ai ya fi yaro karfin sha'awa da haka dai ma wani shine karfin sha'awa ko rashin karfin ta to kuma wannan kaga kai wajen mai fatawa ai mutum ba zai zo bai mun fatawa ya zo yi maka fatawa ya ce maka to malam ina da karfin sha'awa ya halatta da su ba ai ba zai fada haka ba yana ganin yawa kansa fallasa to kai ne lokacin da ya tambaya sai ta ba shi ansa kace to yadda dai abu yake a musulunci mai karfin shawa dai makaruhi ne wanda yake ba da karfin shawa ba wannan babu ko idan ka haka kyale shi ya shi da Allah ya san kansa ai a arfu bi nafsihi min ghairi kaga ba zai je bai kalaci fatawar ka ya aikata abin da ba shine ba dan ka riga ka masa tafsil wurin da yake bukatar tafsil kun gane ku yuqabbilu at-takbir shine sumbata al-mubashara kuma alarabci larabci wato abin na iltiqa'ul basharati al basara shine fatar jiki yayin da fata ta hadu da fata sai a ce me al-mubashara shi yasa wadanda suke fassara shi da rungumar iyali ko dai taba ta ko ta wuce irin hanya ne kun gane da kyau amma al-mubashara a larabcin qur'ani yakan zo da ma'anar jima'i kamar da Allah ce fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum kamar kuma yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun al-mubashara cikin wannan aya yana nufin jima'i shine Abdullahi da Abbas ke cewa da al-mubashara da al-mumassa da Allah ke cewa antum masuhunna min qabli an tamassuhunna da kuma menene duk wannan kinaya ce na jima'i sai da ubangiji na sayan magana ne ba ya fito da magana fili sai yake saye don saboda kowa ya fahimta larabcin na iya bayar da wannan ma'anar to amma al-mubashara a nan gurin abinda ake nufi shine jiki ya taba jiki wala Allah ta hanyar rungume mai ya koma ta wace hanya ce to wannan an riga an halitta wa mutum wanda dan yana cikin azumi azumin nafila ne ko azumin farilla ne duk ya halitta gare shi wannan hadisi yana cikin bukhari kuma yana cikin muslim imam al-bukhari babi baya akai dan karanto mana babin kuji daga cikin sahih bukhari babul mubasharati lis-sa'imi haka yace babin da yake bayani dangane da hukuncin wato mai azumi ya shafi iyalinsa ko ya rungumi iyalinsa ya halatta ko bai halatta ba wa qalat aisha radiyallahu anha yahrumu alaihi farjuha aisha ta ce sa kawai ya haramta gare shi banda ta fa komai ya halatta an gane ku komai ya halatta ta ne kawai ya haramta gare shi lokacin da yake cikin azumi قال حدثنا سليمان بن هرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال ابن عباس مآرب هذا وقال طاووس قول الإربة الأهمق لا هاجة له في النساء وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنا يتم صومه abin da zai kawo rigima shine lokacin da mutum sun ba iyalinsa yana cikin azumi ko ya taba jikinta yana cikin azumi ko ya kowane irin wasa da ita wanda ba jima'i ba yana cikin azumi ɗaya daga cikin uku ne za ta faru ko ya zanto ba abin da ba komai ya yi ya gama lafiya kalu ba komai ko ya zanto mazi ya fito ko ya zanto mani ya fito ba haka bane ba waɗansu ma suna ƙara na hudu suka ce ta iya sa dai kawai ya miƙe amma bai mazi ba ko bai mani ba to kaga ya sha bamban da halin komai wanda ba komai wanda ba abin da ya motsa jikin sa. to duk malamai sun yarda mutumin da duk yayi sumbance ce ne tsakanin shi da iyalinsa ba abin da ya faru ko gaban shi bai motsa ba azumin sa lafiya kalau ba abin da ya shafe shi haka ko mutumin da ko da gaban shi ya motsa amma ba abin da ya fito ba mazi ba mani azumin sa na da lafiya kalau bisa zance mafi inganci ba abin da ya shafi azumin sa inda rigima take mutumin da ya mazi da wanda ya mani waɗansu suna ganin da zaran kayi mazi kafara da ramuwa sun hau kanka ballantana ko mani ai da ma ba magana su wannan kafara ramuwa waɗansu suka ce a'a mazi ramuwa ke haifarwa amma ba kafara waɗansu kuma suka ce a da mazi shi mazi ba komai a kansa ba ramuwa ba kafara sai dai an je can gama ni, zance mafi inganci ko mutum ya yi mazi ko mutum ya yi mani babu komai a kansa ya yi sabo amma azumin sai na ba abin da ya shafi azumin sa lafiyar da kalau azumin sai dan menene ke karya azumi abin da ke karya azumi cin abinci da gangan shan abin sha da gangan saduwa da iyali bisa ganganci kuma a farke ba a mafarki ba fitowar jinin al'ada an gane ko fitowar jinin biki duk wannan suna mai suna karya azumi dukkan wanda ya ci abinci ko sha abin sha da gangan dukkan wanda ya yi jima'i da gangan kalma ya yi jima'i da gangan shi abin da ake nufi da jima'i saduwar mace da namiji boyuwar gaban namiji a cikin gaban mace wannan ko da bai yi mani ba azumin sa ya kare ba a izina da mani ko sa ko shigar sa wajen kai azumi kun gane ko ya yi mani bai yi mani ba mutukar saduwa ce azumin sa ya bi ya kare matukar hakan ya faru yana farke ba cikin mafarki ba da haka fitowar mani bai ne ke kare azumi ba shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa as-sawmu lima dakala la lima kharaja ai rigimar azumi me ya shiga ba wai me ya fita ba shine rigimar azumi me ya shiga amma abin da ya fito daga jiki ba fitowar wani abu baya kare azumi sai dai me shigar wani abu a jiki shine ke karya azumi kun fahimta da kyau wannan ma akwai asara nan cikin sayar bukhari na abin nan Jabir ibn wa kana Jabir ibn Zaid nazara zarafa amna yutimmu sawma wai Jabir ibn Zaid yace mutumin da ya kurawa iyalinsa ido sha'awa ta kama har ne ya fito daga jikinsa yace yutimmu sawma ya karasa azumin sa ba komai akan sa shi nan cikin Bukhari wannan bisa ga zance mafi inganci duk abinda malamai za su faɗa ijtihadi ne yunkuri ne in an dace da daidai lada biyu in ba dace da daidai ba lada daya a roka musu gafara lokaci ya riga ya wuce amma abu tabbatacce a shari'a shi ne wani wannan ba yana nufin ba da lasisi ga cewa dan an ce ba laifi mutum yi zai ba na ce muku akwai laifi amma dai ba za mu wajabta muku mai ba kafara ba za mu wajabta masa abin nan batun da Allah da manzon sa su wajabta masa ba ba kafara ba ramko a kansa azumin ta bai lalace ba amma yana da laifi ko ba da laifi yana da laifi shine magana amma ba kafara a kansa ba ramuwa a kansa da wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai وعن ابن عباس نها ولكنه كان املككم لاربه متفق واللفظ لمسلم وزاد في روايه في رمضان او روايه تتي النبي yana yin haka ne cikin watan ramadana وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم hukunci na gaba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi masa kaho wa huwa wa huwa muhrim na cikin harama da aikin haji ko umara wannan ke nuna man da yayi niyya da aikin haji ko umara idan larura ta sa za a yi masa kaho ya halatta yayi kaho fitowar jini a jikinsa sanadiyan kaho baya lalata aikin hajjinsa baya lalata umaransa baya wajabta masa fidiya kun fahimci wannan da kyau sannan yace wahtajama wa huwa sa'imun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho alhalin yana cikin azumi wannan ke nuna idan mai azumi ya dauki sa da rana sai ya tilattu ya bukaci zuwa ga yin kaho sai aka yi masa kaho da aka fitar da jini jikinsa wannan babu komai azumin sa nan saboda tabbatuwar haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kuma hadisi cikin bukhari da ga hadisi cikin bukhari da wahul bukhari malin yayi masa lamba daga kasa ku duba ku gani yace qala ibn al-qayyim fi zat ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad me yace wala yasihu anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu ihtajama wa huwa sa'im yace bai inganta ba cewa annabi yayi kaho alhalin yana cikin azumi qala muhanna malam muhanna ya faɗa ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal ne yace sa'altu ahmad anhu na tambayi imam ahmad bin hanbal dangane da yin kaho cikin azumi fa qala sai ce laysa bi sahihin wannan hadisin ba sahihi bane ba inji imam ahmad kad ankarahu yahya ibn sa'id al-ansari ya haifar sa'id al-ansari ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yayi inkarin wannan hadisi wa qala al-asram al-imam al-asram yace sami'tu aba abdullah zakara hadha al-hadith fa da'afahu yace naji imam ahmad bin hanbal shine suke ce masa abu abdullah ya ambaci wannan hadisi yace masa da'ifi ne qala muhanna muhanna yace wa sa'altu ahmad an hadisi bin abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو سائم محرم ناتم بي إمام أحمد dangane da hadisin Abdullahi dan Abbas cewa annabi yayi kaho wa huwa sa'imun alhalin yana cikin azumi muhrim kuma yana mai harama fa qala laysa fihi sa'im sai ce kalmar sa'im din nan ba ta cikin hadisi innama huwa muhrim abin da yake cikin hadisin kalmar muhrim annabi yi azumi yana mai yayi kaho yana mai ihrami zakarahu sufyan an amr bin dinar an tawus an ibn abbas wanda ya abuci wannan hadisi shine sufyan wato da daga amr bin dinar daga tawus ibn kaisan al-yamani daga abdullahi dan abbas wa ruya min wujuhin ukhra an ibn abbas kazalik haka wannan hadisi aka ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga abdullahi dan abbas wannan ya kare abinda da ibn al-qayyim ya kawo ya ci gaba sai ce wal maqsudu annahu lam yasiha anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu ihtajama wa huwa sa'im yace abinda ne muke so mu ce bai inganta ba cewa annabi yayi kaho alhalin yana cikin azumi bai inganta ba wannan ita ce rigima sosai da sosai kun ga shi yasa bincike yake da amfani yanzu in wani ne sai sallama ibn al-qayyim sai auci ya sallama imam ahmad bin hanbal auci amma ku koma kan hadisin babin mu sake kallon shi mai hadisin yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ihtadama wa huwa muhrim wa ihtadama wannan lafazin da muka karanta kamar haka dinnan kuma yake cikin bukhari amma me yasa imam ahmad ya zaifantar da hadisin akwai wata riwayar daban da ba ta cikin bukhari aka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtadama wa huwa muhrimun sa'imun kaga akwai bambanci muhrimun sa'imun ba tare da wawul asabi ba tsakani sai ya zanto kamar annabi ya yi ƙaho daidai lokacin da yake cikin ihrami sannan kuma ga azumi a bakinsa wannan bai tabbata ba wannan riwayar ita ce da'ifiya wanda ba bukhari ya kawo ta ba bukhari bai kawo ta ba amma ibn qayyim har da ta yi masa yawa lokacin da ya rubuta zatul ma'ad kuma yana halin tafiya ya yi nesa da labirari dinsa da haka a maimakon ya kawo ruwaya da take ita ce ta bukari sai kawo ta riwaya dan haka magana tana nan a zaune daren da kam annabi ya yi kaho yana cikin azumi kuma ya yi kaho yana cikin ihrami amma hadisin da yake cewa ya yi kaho yana cikin azumi da ihrami lokaci guda wannan bai inganta ba akwai riwaya wannan amma bata inganta ko ba bukari ya kawo ta waɗansu daga cikin malamai hadisi suka kawo ta da haka akwai tafsirin kawai na malamai da suka yi game da wannan bayani filla filla game da wannan kun fahimta da kyau da haka duk wannan jawabin da malai ya kai to mana daga kasa jawabin ibn al-qayyim yayi gini ne kan wacce riwaya shi yasa imam ahmad yace bata inganta ba bata inganta ba bata inganta ba amma Allah ba ta cikin bukari, to wanda duk kallon hadisin kaga in bai yi izina ba sai ya dauka cewa eh na cikin bukarin kake magana shine bai inganta wanda wannan na cikin bukari kaga da ban eh ta jama'a huwa muhrim wa ta jama'a huwa ba da labari ake na wadansu ababe guda biyu da suka baro a lokaci daban-daban lokacin ihrami din daban da lokacin azumi amma kowane ɗaya mai ya faru a cikin su shine kafo to wanda bai san labarin sai bai da yazo sai ce annabi yayi kafo a halin yana cikin azumi yana cikin ihrami to nan ne sai sai rigima sai tunda annabi yake bai taba kulla ihrami a jikinsa ba cikin azumi ya fuskanci makka dan umara ko aikin azumi ta bai ba gaba ɗaya ma tafiyar da ya zuwa makka lokaci biyu ne in dai cikin azumi ne lokaci biyu ne lokacin da shi ne lokaci ɗaya kai lokacin fatahu makka wanda shi annabi bai taɓa yin tafiya cikin azumi ya fuskanci makka ba lokacin fatahu makka ko ba umara je ba aikin hajji fatahu makka kawai je ya dawo ina fatan kun fahimci matsalar da kyau وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب شداد بن أوس yace manzon Allah ya zo ya samu wani mutum bil baqiya a unguwar al ko kuma makabarta ta baqiul gharqad wa huwa yahtadim mutumin yana cikin kaho fi ramadana a watan ramadana fa qala sai annabi sai afara al hajimu wal mahjumu da mai yin kaho da wanda aka yi wa azumin su ya lalace rawahul khamsatu illa tirmidhi malaman hadisi biyar da sun rawaito wannan hadisi in banda imamu tirmidhi wa sahahahu ibn hibban ahmad wa ibn kuzaima wa ibn hibban imamu ahmad da ibn hibban da ibn kuzaima duk sun inganta hadisi tabbas ko hadisi ne ingantacce qala siyuti idan kuka soka daga kasa qala siyuti fil jami' as-saghir imamu suyuti ya faɗa cikin littafin sa al-jami' as yace mutawatirun wannan kusan hadisi ne ma mutawatiri wa qala al imam ahmad fihi ghayru hadithun sabit imam ahmad yace dangane da cewa kaho yana lalata azumi ga wanda ya kahon da wanda aka yi wa wannan akwai hadisi ba ma dai ba wa qala ishaq ishaq yake cewa qad sabata hadha min khamsati awjuhin عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan bayani ya tabbata daga annabi da aminci tabbata gare shi sama da hanyoyi guda biyar wa qala ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad yace wallazi sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya inganta daga bakin annabi sallallahu annahu yufdiru sa'ima abin da da yake karyawa mai azumi azuminsa su ne abubuwa da ke tafi al'akalu ci wa shirbu da sha wal da kuma wato ainihin kaho wal qai'u da kuma wato yin amai wal دل على ala الجماع al muftir qur'ani kuma ya nuna jima'i ma na karya azumi yace waɗancan duk sun tabbata a hadisi qur'ani kuma ya nuna mana jima'i ma na karya azumi yanzu a wannan kaga ibn al-qayyim yana can kan wancan asalin zance na to rigimar shine wannan hadisin ya inganta wancan ma ya inganta nan annabi ya ce duk wanda ya gaho da wanda aka wa azumin ya kare can kuma annabin da kansa ya yi to mu kara gaba hadisin gaba zai wayar mana da kai wa an anas ibn malik qala awwalu ma kurihat al hijamatu lis sa'im anas dan malik yake cewa farkon lokacin da aka kiwa mai azumi yayi kaho anna ja'far ibn abi talib ihtajama ja'far ibn abi talib ne yayi kaho wa huwa sa'im al halira cikin azumi famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya zo ya wuce ta wurin Jabir a ta wurin Ja'far ibn Abi Talib kenan fa kana sai ce afṭara hazani wannan biyun dai kan azumin su ya kare da mai kafan da wanda ake wa Anas dan Malik ce summa khasan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'du fil hijabati lis sannan daga baya sai annabi ya mai cewa a iya yin kaho ga mai azumi wa kana anasun yahtajimu wa huwa sa'im duba da wannan Anas dan Malik ya kasance yana yin kaho alhalin yana cikin azumi tara hadisai wuri ɗaya sai war maka da kai wato hadisin da yake cewa aftar alhajim wal mahjum da mai kaho da wanda aka yi wa kaho da azumin su ya karye shine ya fara zuwa sannan daga baya hadisin annabi yayi kuma yayi rangume ya ce ayi yazo sai wannan ya shafe wancan kenan dan haka hadisin aftar alhajim wal mahjum hadisi ne mansukh hadisi ne mansuf sahihi ne amma an shafi hukuncin sa da haka babu aiki da yo ko aya ko aka shafi hukuncin da menene kenan sai dai aka karanta ta a samu lada amma ba za a yi aiki da hukuncin ta ba da ina fatan kun fahimta dan haka zance fitacce a wannan matsala duk da safanin da malamai suka yi zai ya kare zai bai kare ba zance fitacce wanda yake da goyon bayan dalili shine kaho a cikin azumi da a farkon musulunci an haramta yana karya azumi daga baya sai annabi ya rango mai ce ka daga ku ci gaba da yi ba komai saboda mai saboda wannan hadisi na Anas dan Malik yace summa rakhasa me yake nufi da summa rakhasa sannan yayi me yayi rango me fadin sa cewa sannan yayi rango me ya nuna da bai da ba rango me kenan summa rakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba'du sannan daga baya annabi ya rango me fil hijamati wajen yin kahulin sami ga azumi sai ce wa kana anas ne yahtajimu wa huwa sa'i dan haka shi anas dan malik yana yin yana yin kafara halin yana cikin azumin sa ah, radiyallahu anhu wannan hadisi rawahu ad-darqutni wa qawwahu imam ad-darqutni rawaito shi ce hadisi ne kawai tabbas hadisi ne sahihi ya tabbata ma daga hadisin abu sa'id al-khudri yake ce mana da can ana yin kaho ba a yin kahu annabi ya hana a yi kahu amma daga baya sai annabi ya rangwame dangane da kahu. dangane da mutum ya sumbaci iyalinsa wato da har sumbatar iyali da muka magana a baya da farkon musulunci ba a yi rangwame ba san ba a yadda ba daga ba sai aka ce an yafi bisa ga tafsirin zance da muka abin kun fahimta da kyau wa alaikum salam a wajen magana idan da kayan da ya kawo abubuwan da suke kare alƙai'u eh. ya kawo alƙai'u aka alkai ujizaka Allah khairan wato shi amai ba wai kowane amai da ke karya azumi ba amai da ke karya azumi shine aman da mutum ya jawo shi da gangan akwai hadisi ina jin yana nan gaba za mu karanta shi zai fayyace mana bambanci tsakanin amai da ganganci da kuma wanda ba na ganganci bane ba aman da ya rinjaye ka kun gane da kyau وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء an karbo hadisi daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da miji tabbata gare shi iktahala fi ramadan wa huwa sa'im ya sanya kwalli cikin ramadan alhali da azumi bakin sa rawahu ibn majah bi isnadin da'if sai dai wannan hadisi da'ifi ne wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi ce la yasihu fi hadha al-bab shay'in a wannan babin ba abin da ya inganta wani babi yake nufi yana nufin babin sanya kwalli ga mai azumi da rana a cikin ramadana a wannan babin ba abin da ya inganta ba hadisin da a ayi ba hadisin da yace kar ayi kenan sai a tsaya akan al'asali albara'atu bara'atu zimma kenan da haka mai azumi yana da dama ya sa kullunsa ba abin da ya dame shi duk wanda ya ce ma dan me suka ce kawo abin da ya hana inda abin za a hana da annabi ya hana har ya bar duniya bai hana ba yi ko la yajuz ta'khiru bayan an waqtil haja ai ana da kishirwar a san inda kwalli na kare azumi abin ne da ake da kishirwar a san shi da annabi yayi bayani bai kyale mutane a duhu ba tunda ko har ya tafi ya faɗa ba to baya karyawa da yana karyawa da ya faɗa dukkan wanda ya da'awar kwalli na karya azumi sai a ce kawo dalilin ka gani hatu burhanakum in kuntum sadiqin wanda bai da dalili kuma kaga sai dai ya shiru ke duk abin da zai fara ko ba za karba ba ke wanda awa ma lam takum alaiha bayyinatun fa ashabuha adiya duk zantan da ba gina masa dalili ba shikenan ya zama eh, surutu kawai mutum yake da wa alaikum salam eh ba komai baki da hoda duk ba sa karya azumi gane ko bari ma su ji abin da imamu bukari ya kawo babu tisalis sa'imi yana magana kan cewa mai azumi zai iya wanka ko ba zai ba zai iya yi wani irin wanka ya debi ruwa ya zuba a jikinsa ko ya sa karkashin shawa ya bude ko ya tsalle ya fada cikin tafki duk wanda ya yi yayi azumin sana nan yace wa ballabnu umara radiyallahu anhu ma sauban fa alqa alayhi abdullahi dan umar idan kishirwa ta yi dame shi rana ta yi zafi sai je duka rigarsa sai ya sa a kansa yana amfanuwa da sanyin ruwan da ke jikin rigar wa dakhala shabi al-hammam wa huwa sa'im imam shabi amr ibn tarahabil a shabi dai daga cikin tabi'ai an gaishe ya shiga dakin wanka ya fito lokacin yana azumi wa qala ibn abbas abdullah da abbas ce la ba'sa an yatata'am al-qidra aw shay'a babu laifi mai azumi ya ɗanɗana girkin da yake yi gishiri ya ji ko ya yi yawa ko ya yi kaɗan babu laifi ya ɗanɗana zuma ko maɗi in zai saya a kasuwa wani tabbatar ta abu ne a abin abinda aka ce abinda malamai suka ce shi ne wato idan ka je za ka sai zuma za na son ka saya mai kyau ce ko mara kyau ce an sa sukari ne ko ba a sa sukari ba garwaye ce ko ba a garwaye ba za ka sai maɗi za ka sai wani abu sai ka ɗanɗana ka daga ka ji a bakinka da ka ɗanɗana sai ka furzar ai harshe zai baka sakon yadda abin yake in ya kai bukata ko bai kai ba baka haɗe ba sai ka tofar ba komai a kanka illa iyaka yace yana da dandano wani zai wani cikin tabiya ma zai ce ma ai ruwa na da dandano amma sai ka kurkure baki da shi idan ka zo alwala ba wanda yake dan me ko ba haka ba ba ka haɗe ba da haka dan mace ta dandana miya ba ta haɗe ba ba komai ta dandana kunu ta sa sukari a ciki ba ta haɗe ba ba komai azumi na nan wa qala al-hasan hasan yace la ba'sa bil babu laifi mai azumi idan kishirwa ta dame shi bakin sa ya rinka bushewa ya rinka kurkure baki yana tofar da ruwan waje dan ya samu sauki والتبرد ko ya rinka duka jikinsa da ruwa lissa'im ga mai azumi wa qala ibn abbas ibn abbas yace idza kana sawmu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan idan mutum ya zanto mai azumi babu laifi ya waye gari dahinan ya shafa mai a jikinsa man shafa wa kenan mutarajjilan ya gyara gashin kansa da kun babu komai dan yana cikin azumi waɗansu suna hana haka suka kai wai shi azumi sifa ce ta masu takashi da gudun duniya to kai ba gudun duniya ina kai na shafa mai ina kai na kun ai za ka kyale kanka da gemanka da komai baza baza ba za ka yi kun ba a nan ne ke musu a'a ka yi kun ɗinka ka gyara jikinka ba komai a kanka Mhm. ba komai dan ka ba tare ba komai wa qala anas anas yace inna li abzana ataqahhamu fihi wa ana sa'ib yace ina da wani komai da nake tara ko robar tara abzan dai komai ne wanda ake da dutse a rarake shi a rarake shi da alka tara ruwa a ciki yace ina shiga ciki idan zafi ya dame ni sai in je in shiga ciki in dade dama na cika shi da ruwa wa ana sa'im alhali ko ina azmi har dai zuwa inda yace a ata'u bin abi raba'a yace in izdara dariqahu la aqulu yuftir yace idan mutum ya wuce ka a bakin sa yana azumi sai ya hadi yace ni kan bazan ce ya kare azumin sa ba in ji sa'u azumin sa nan wa qala ibn sirin la ba'sa bi istiwakir rat ibn sirin muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai yace aswaki danye idan kai amfani da shi ba komai azumin ka nan qila lahu ta'amun sai aka ce ai da dandano wani na da daci wani na da kaza sai ce wal ma'u lahu wa anta tamarmadu bihi yace ruwa yana dangana amma kana kurkure baki da shi ba wanda ya hana ka ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكهل للزائم بأسا أنس بن مالك ده حسن البصري ده إبراهيم النخعي جفدان الله جدا wancan sahabi guda قدابين تابعي ما nan uku suka ce mai azumi babu laifi dan ya shafa kwalli je ta shafa sa. ba wanda ya saba musu cikin su zame eh. kamun kifi eh. hmm. ba komai wanda ya zo wanka wani lokaci ruwa ba zai shiga sa ba a ba da shi ba suna da tsayi wanda lokaci ya shi wanda ba sana'a samane wani lokaci ba zai yi hadiya ba <laughs> kun dai gane wannan matsala ko wato abin da yake karya azumi kaulan wahidan wanda babu sabani a ciki duk malamai sun yi ci da sha da ganganci haka jima'i a farke bisa ganganci ba mantuwa ba an gane ko haka mutum ya kakaro amai da kansa duk wanda yana karya azumi jinin al'ada jinin biki dukkan waɗannan suna karya azumi kun gane da kyau wa alaikum assalam wa rahmatullahi tilas wannan kam ai zai zo hadisin zai zo jima'i da gangan kan ai fara tana wa alaikum assalam ana gaba kuma ina cikin azumin na zuwa da shara kofi ga hadisin ka ne rike littafin ka gani wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya yace man nasiya wa huwa sa'imun wanda ya manta alhali yana cikin azumi fa akala sai ya ci abinci aw shariba ko ya sha abin sha fal falyutimma sawmahu to ya cika azumin sa innama asamahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ba komai akan sa la qada'a wa la kafara ko da malaman da suka ce rama daya ihtiyasi suke suna ginawa ne kan ihtiyasi amma nan ga hadisi ba wani maganar ijtihadi tun daga hadisi ya tabbata idan hadisi ya zo ko maganar ijtihadi eh, babu wani maganar abin da ijtihadi ya cikin wannan hadisi kuma Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wal hakim ya zo cikin hadisin hakim man afsara fi ramadana nasiyan fala qada alaihi wala kaffara ka gani wanda ya karya azumi cikin ramadana bisa ga mantuwa babu ramuwa babu kafara wannan hadisi sahihi malai ce huwa sahihun tabbas hadisi ne hasan ko da Sheikh Nasiruddin Albani ya da zuwa ga ingancin sa ko kasancewar hadisi hasan cikin sahihul jami'u sagir gargashin hadisi na 670 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karɓo hadisi daga abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqai'u fala qada'a alayhi dukkan wanda amai ya rinjaye shi ya ci karfinsa sai yayi amai fala qada'a alayhi babu wata ramuwa kansa wa man istaqa'a fa alayhi alqada wanda ya jawo amai da gangan to ramuwa ta tabbata kansa rawahu al-khamsa malama hadisi biyar suka ruwaito wa allahu ahmad imam ahmad ya illanta hadisin wa qawwahu dar qudri dar qudri ko ce a hadisi ne sahihi tabbar hadisi ne sahihi sai dai lafazin da yake sahihin da yace wa minista istaqa'a sai ce falyaqdi ay waqan fa alayhi alqada falyaqdi da lafazin na fi'il al-amr kenan an gane ku. wa alaikum salam wanda ai kaga ba ma sai ka da ba sai ka hikaito wancan ba kawo maganar istimna'i kawai ka kyale maganar tunda ba su da alaka da juna yanzu kana tambayar wanda ya istimna'i ba azumin suna nan ko bayan wanda ya istimna'i shine mutumin da ya rinka wasa da gaban sa har bane ya fita daga cikin sa azumin sa yana nan ba abin da ya kare cikin azumin sa sai dai yayi sabo abin da ya istimna'i dan yana cikin masu ketare iyaka fa wani gawara zalika fa ulaika humul adu dan ta'adda ne ya ketare iyaka dan ya fitar da mani ba ta hanyar da ta dace ba ba a yadda mutum ya fitar da mani ba ta hanyar da zai ji daɗi sai ta hanyar matarsa ta aure ko kuyangarsa duk wata hanya wadda ba ta wannan ba haramun ce da haka abin da ya aikata haramun amma shin azumin ya karye azumin na nan bisa ga zance mafi inganci alaikum salam mafarki baya dan mutum ya farki ya sadu da mace azumin sa na nan ba abin da ya dame shi kace me suna ce ko da kamar ya yi da mutum kamar ya sai rama a wannan suna maganar idan mutum ya fito da shi ya sake haɗewa to da wani dalili zai sake haɗewa shi kuma tabbas wanda zai haɗe da gangan kuma kaga ya kare azumin shi kenan na'am na magana Allah wani wala azali kamar mutum da to sai ka sa shi ma yayi ta addake nan ba da mana ya yi ta addaci mai mafarki eh shi ne ya nema Allah sai ibtaga وعن جابر رضي الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare su fiye da mahaifinsa domin dukkanin su sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja amal fath ila makka annabi ya fita a shekarar da za a yi bude makka ya fita zuwa makka shekara ta takwas kenan bayan hijira bi ramadana ya dace hakan cikin watan ramadana fa sama hatta balaga qura al-ghamimi sai annabi ya tashi da azumi bakinsa har sai da ya isa wani wuri da ake kira qura al-ghamim wani wadi ne tsakaninsu da usfan mil uku a kan hanyar madina zuwa makka sunan wuri ne fasaman nasu mutane ko duk sun tashi da azumi sun da abi kadahin mimma bayan annabi da ya fito da azumi daga ba sai sai a kawo masa kofi na ruwa kada kofi kenan mimma in na ruwa farafa'ahu sai annabi ya daga shi sama kowa ya gani hatta nazaran nasu ilaihi har sai da mutane su gani ga kofin ruwa a hannun annabi fa shariba sai annabi ya sha thumma qila lahu da zalik daga baya sai aka ce da annabi inna ba'dhan nasi qad sama akwai wadansu cikin mutane sun cigaba da azumi ba su sha ruwa ba irin yadda kai ka sha ruwa fa qala sai annabi ce ulaika usa ulaika usa wadannan sune masu sabawa waɗannan su ne masu sabawa me wannan hadisi ke nufi abinda wannan hadisi ke nufi yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha ruwa dalilin shan ruwa sai ya ga waɗansu sun shiga cikin tsanani da haka sai sha ruwa don su samu daman yin koyi da shi don yanzu na musu yin azumi a halin tafiya ba tilas ne ba tunda Allah ya baka dama ba man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra ya halatta ka ajiye baya karama fa shariba sai ya sha sallallahu alaihi wa sallam. abinda wannan ke nuna wa tausayawar annabi ga al'ummarsa in ba haka ba shi zai iya jurewa amma ya san sahabbai suna da kwaɗayi in annabi ya kuma suna jin kunya su kyale shi kuma ya yi kaɗai su ma sai sun yi ko za su mutu da haka sai ya sha ruwa don ya sauƙaƙa wa al'umma sallallahu alaihi wasallam sai wannan ke nuna ashe ko da ka tashi za ka yi tafiya gobe ba dole ba ne ajiye azumi in ka ga dama za ka iya tashi da mai azumin ka ka yi tafiya ba sabo kai ba to amma in ka yi nisan tafiya bayan ka tashi da azumi sai yi yunwa ta yi tsanani me zai faru sai ka karya azumin ka sai ka karya azumin ka bayan sallah kuma ramuwa ce akan ka ba a cewa kuma sai ka yi kafara an gane ku. duk inda wahala sai wahala mutum ya karya azumi saboda tsabagen wahala to ramuwa ce akan sa misali ko ba tafiya ba kana cikin gida kai dan kasa gobara ne gobara ta tashi a wani wuri ka je kashe gobara aiki yayi aiki ga azumi ya yi maka lagalaga ga wuta ba a gama kashewa ba sai ka ci girki ka koshi ka sha ruwa ka ci gaba da kashe gobara bayan sallah karama da yaro ya fada rijiya ba wanda zai shiga ya dauko shi cikin ruwan nan akwai wahala wahalar da za ta bayi zuwa ga ƙara samun wata wahala wuri kan wahalar azumin ka sai ka ci abincin ka koshi ka shiga rijiya ka samo yara <laughs> duk inda ceton rai ya kama ko ceton dukiya zai wayi zuwa ga wahala daɗi akan wahalar ka taiwa da gobe ta azumi ya halatta ka ci abincin ka bayan sallar karama ba wanda zai ce ka fara ci akan ka kun gane da kyau wa alaikum salam amma da idan mutum ya mutu cikin azumi kuma ana wanda ba wani sanin ba ne za a raba sauran azumin sa da kuma wanda suka ji ba gaskiya ba ba mutumin da ya mutu cikin azumi bayan ya riga ya yi wani adadi na azumi ragowar da ya rage babu wani ramuwa da za a yi masa amma ana magana mutum da rikin lafiya sai masa lagalaga cikin azumi sai ya ajiye azumi bayan ya sha na kwana hudu biyar shida sai ya mutu kaga ya sha wani adadin kwanaki sai ya mutu to wannan kwanakin da ya sha su ma ba azumi za a yi musu ba sai a ciyar kowace rana a bayar da mudannabi daya a madadin wannan rane ko shikenan kun fahimta da kyau azumin bakance shine ake rama wa mutum azumi za a yi maka wannan bakance shine ka lizantar wa kanka abinda tare ba ta maka ba Ka yi alkawari ka da ubangiji idan mutum rabiul awwal ya zo sai ka yi azumin kwana goma ko ka yi azumin sha biyar ko idan rabiul sani ko jima'a sani ko waye ya zo ka tsara kafin ranar ta zo sai ka mutu ko ranar ta zo kuma sai ka ki kaga dana bin ka bashi kafin ka biya sai ka mutu to wannan iyalinka sai su raba adadin kwanakin su biya maka inda mutum zai zanto ana bin shi kwana talatin adadin yan uwansa ya zanto sun kai kwana talatin sun kai mutum talatin suka raba suka tashi da azumi daya a rana daya duk sun soke maka nauyin kenan amma azumin ramadan ba a ramawa mutum ko dai ya zanto ga waɗansu kwanaki ka sha su kafin mutum ya kai ga rasuwa sai ya rasu kafin ya zo ramuwa to wannan kwanakin ciyar da miskini za a yi kun fahimci wannan fikin wanda kyau amma idan bai sha kwana ko ɗaya ba rana ɗaya mutu ta kama shi kuma mutu a wannan yinin to ragowar kwanakin yau ai da abu su wajiba kan tun da baya ne balantana ce a rama masa ko a ce a ciyar a madadinsa na wanne sai to ai ba mu je kansa ba ba sai kai hakuri ba sai mu je kansa eh. a'a kai hakuri mu je kansa ko shi ne karkace ba dai na cikin littafin ba yana gaba ko yana baya yana gaba ba je kansa sai su bari da su kansa malamai suna da wata ka'ida suka ce man ajjala an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacinsa sai a masa hukuma ta hanyar haramta masa wannan abu bisa ga wannan ka'idan ne suka ce idan ɗaya kashe mahaifinsa don ya ci gado sai a yi me sai a hana da ya yi haƙuri har mahaifin ya mutu ba man ajjala sai an kaula a wani gawo kai bi hirmani وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر أن كيبو حديثي دقى حمزة ابن عمرو الأسلمي yace ya manzan Allah ni fa ina da karfin yin azumi a cikin tafiya fa hal alayya dunahun shin akwai laifi gare ni din idan ki ajiyewa na ci gaba da azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah ya ce da shi hiya rukhsatun min Allah rahusa ce Allah ya bayar cewa ya halatta ka ajiye faman akhadha biha fa hasanun wanda ya karbi wannan rahusa da rangwame to madalla yayi abu mai kyau wa man ahabba an yasuba fala junaha alayhi wanda ko ya so ya azumi to ya azumin sa babu laifi kansa rawahu muslim wannan muslim ya ruwaito wa asluhu fil muttafaq alayhi min hadisi aisha anna hamza ibn amr sa'ala a wani asalin hadisin bukhari da muslim sun ruwaito daga aisha cewa shi hamza ibn amr ya tambayi annabi wannan jawabi ya tambaye shi wannan magana yace menene kenan zan aje ko ba zan aje ba annabi ce in ka ga dama ka in ka ga dama ka ci gaba da yi to yanzu kenan wannan na nuna mana idan kana cikin azumi sai tafiya ta kama ka in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama kuma ka aka sha bayan sallah karama rama adadin kwanakin da soko ce maka to tsakanin yi din da rashin yi wanne wajen su malamai suka ce rashin yi shi ya fi karka yi azumin yake tun da rahusa ce aka bayar a wani hadisi annabi ce yadda Allah in ya dora wajibi yana so a karba kuma yana so in ya ba da rahusa a yi a karba waɗansu malaman suka ce a yin shi yafi dan Allah ce wa anta mu khairul lakum in kuntum ta'lamun sun dauki umumin ayar sai dai umum kenan waɗansu suka ce a jawaz ne mustawu tarafin ba wanda ya koni saboda ko hadisi da sahabbai ke yin tafiya waɗansu na azumi waɗansu ba sa yi mai azumi baya zargin mai yi wanda ya ajiye baya zargin kuma wanda ya yi wanda kuma yake yi baya zargin wanda bai ba kowa haka suke tafiya wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama bari amma dai taririn magana idan ka koma cikin bukari ka ice cewa idan babu wahala yin azumi shi ya fi in ko wahala ta tsananta to ajewa shi ya fi tun daga shi da wahala ta yi wahala har an kai da asar amma annabi ne isha an gane ko kuma aka ce ga waɗansu ba su ajiye bai ce waɗannan sun yi mai sun yi sabo kuma da kansa cikin bukhari ce laisa min albirri siyamu fi safar baya cikin aikin da aka yi azumi a halin tafiya sai malamai suka ce wato idan tafiyar ta yi tsanani shi ne abinda kuke hun matsalan ke nunawa Kuma hmm. yadda kuke a cikin awon ma da yawa eh. tun ga kiwo ga suna ka aji kuma azumi gaskiya sai azumin ci karanta wani ana magana idan kana gaban awamun nas wato da magari mutane da ba san hukunci ba su ka a tasha kana cin abinci da su gaza wani ga da karka da tafiya fa kana cin abinci ba abin da ya musu zafi dan me eh, yawa musamman kuma ga yalu suna ne kamar da man dawud ke faɗa da gemu da komai kaga ai ka jawo kanka sama ba Allah hakika akwai abubuwa da dama da suke halal a shari'a idan mutane sun jahilce su ba a yin su a sarri mutum zai iya zuwa ya kayan sa boye babu wanda sani saboda kar mutane su muna na zato gare ka kar jahilai su muna na zato ga mutum an gane ko dan sai ka jefa su cikin tuhuma su fada cikin sako na tuhumar ka bayan baka da laifi kai ne kasa suka fada wannan to kai ya fitin gogarin ka ka kare su ba su ga cikin sako din ba in ma har ka fara ci a wuri a koyi baka sani ba sai wani ya zo ya ganka sai ka kirawo shi sai ka ga bawan Allah azumi nake yi a abin da wato tafiya zan yi dan haka ga na ajiye azumi kuma akwai aya cikin suratul bakara ko baya ji ka karanta masa aiki ya sami kai zaka yi da ranka ba annabi ya fito cikin dare da sa ba matarsa ta je gayar da shi yana yi tikar bayan ta je ta gayar da shi ta zo za ta koma gida sai annabi ya rubuta cikin duhun dare sai ga wadansu sahabbai guda biyu da suka hango annabi da ita sai suka tafi da sauri za su gudu sai annabi ya ce ala rislikuma ku tsaya suka tsaya sai annabi ce ni ni ne annabi wannan ko mata ta ce wanci kace habba annabi. Allah kuma za mu da dogare kai ce a a ne dan na gudana cikin jikin mutum kamar yadda jini ke gudana ina jin tsoron ya jefa muku wani abu cikin zuciya mata ta ce ka ganta dai kun ganta da haka bai kamata mutum ya abin da dan kansa ba ya ajiyewa kansa tuhuma ba duk inda kaga akwai tuhuma to ya kamata ka kauce haka ake bukatar musulmi ya zama Allah ya mana gaman katar hadisi na gaba wa an abbas radiyallahu anhu ma qala rukhisa lish kabir an yuftira abdullahi da abbas yace datti da wanda ya manyanta an yi masa rangume ya ajiye azumi wa yut'ima an kulli yawmin miskina a kowane yini da ya ajiye azumi sai ciyar da miskini daya wala qada'a alaihi babu ramuwa kansa wannan rawahu ad-darqutni wal hakim wa sahaha dar ad-darqutni da hakim duk sun kuma sun inganta shi amma malam ya tafi da yawa yau akwai riwaya cikin bukhari ta abdullahi dan abbas din ya tabbata cikin bukhari abdullahi dan abbas zai ce ashaykhul kabiru dattijo wanda shekaru suka yi masa yawa wal mar'atul kabira da mace wanda shekaru suka yi masa yawa la yastati ali an yusuma saboda tsufa har ba su da ikon yin azumi fa yuta imani makala kulli yawmin miskina su ci gaba da cin abincin su a maimakon haka kowace rana su ce da miskini an gane ku haka abu hurairu ma yace duk man adraka hul kibaru falam yastati an yusuma ramadan fa alayhi li kulli yawmin muddun min qamhin yace dukkan wanda soho ya kan masa ya kasa yin azumi wata rana ya bayar da mu dan nabi ɗaya na alkama shikenan ya tsiye ne yana cin abincin sa ba abin da ya masa kun gane da kyau wa nabi hurairu radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abu hurairu Allah ya kare ta a gare shi قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازور أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت جريتي فقال يتي هلكت يا رسول الله يتي يا النبي الله نا هلك نا هلك قال النبي وما أهلكك me ya halakar da kai kala yace waqatu ala mar'ati fi ramadan yace na aukawa matata a cikin watan ramadana wato ya sadu da iyalinsa kenan da rana cikin wata ramadana fa kana sai annabi ce hal tajidu ma ta'ati ma ta'tiqu raqaba kana da abin da zaka yantar da bawa mummuni mace ko namiji qala la yace haba annabin Allah bani da wannan abin da zan yantar da bawa mummuni mace ko namiji kan bani da shi qala sai ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain kana da ikon ka iya azumi na wata biyu a jere da juna qala la yace a a ce mutumin da ramadan ma wata dai ma ya gagare shi ballantana je wata biyu wata dai ma bai jure ba bai kyale iyalinsa ba ballantana wata qala fa فهل تجد ma tuqimu 60 miskina yace kana da abin da zaka ciyar da miskine 60 dai dai qala la yace a a kun majalasa wannan bawan Allah sai zauna فأوتي annabi sallallahu alaihi wasallam bi بعرق fihi تمر sai aka zo wa annabi da arq al arq shine al-muktal al-muktal shine sahu kun san tanho ne ko sai aka zo annabi da wani tanho cikin sa akwai dabino fakala ya annabi ce ta saddak bi haza dauki wannan ka je ka bayar da shi sadaka ka yi kafara kenan fakala sai ce ala afkara minna shin annabin Allah kana so mu bayar da sadakan nan da wanda ya ji mu talauci فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا a tsakanin laba guda biyu babu waɗansu ma'abuta gida mabukata sama da mu abin da yake nufi da laba laba kai ha laba guda ɗaya shine taron duwatsu da za a gansu baki kirin a ƙasa shimfadaccen duwatsu bakaken duwatsu su ne laba to madina a gabashin madina akwai laba a yammacinta akwai laba laba ɗinta ta yamma ana ce mata alharra al-gharbiyya ta gabas ana kiranta al-harra al-sharqiyya wannan al-harra din ita laba laba kuma a larabci shine duwatsu waɗanda suke bakake ga dukkan mutumin da ya taɓa zuwa madina ko da a mota hanyar da zaka shiga madina in ka kalli hannunka daga dama kafin ka shiga madina ba lokacin da kake fitowa ba za a zo nuri bayan dutse da ga waɗansu duwatsu a zube ya cikin gani idan ka bakake kamar duwatsu na gojin kaushi haka wannan su ne laba a larabci ga mukun ya ce duk cikin madina ba wanda ya biyo bukata sai ce tsakanin laba guda biyu nan ba wanda ya biyo bukata ma'ana <laughs> wannan laba ta kuma akwai gabas da kuma gari yamma da gari da gabas da gari kun gane da kyau fa zahika annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya dariya hatta bada an buhu har sai da wato an ya wato fiƙoƙinsa haƙoransa suka fito sun makala sannan yace izhab fa ta'imhu ahlak je ka ce da shi ga iyalin gidanka rawahu sab'atu wal lafzu li muslim malamin hadisi bakwai da sun to lafazin da ke cikin nan na imam muslim ne mai wannan hadisi ke nufi kafara tana tabbata ga dukkan mutumin da ya sadu da iyalinsa da ganganci cikin ramadana saduwa da iyalin nan ya fitar da mani bai fitar da mani ba dole sai ya yi kafara kafara din kuma bisa zance mafi inganci wannan jerin zai bi abu na farko yantar da baiwa in ba ya da halin yan da azumin wata biyu a jere in ba ya da halin yin azumin wata biyu a jere ya zo ce da ne sittin wannan ababe guda uku wannan jerin zaka yi ba wai zafi aka baka ba ruwayar hadisi ta nuna jeri kana da kaza yace ba da shi to yi kaza ba da shi ce sannan me yi kaza inda a ce zabi ne da sai annabi ya kawo su guda uku yace duk wanda ka dama kai shi kenan amma tunda ba zafi bane sai ya ba shi su a mataki mataki kun gane da kyau to bayan mutum ya yi wannan kafara din kuma akwai ramuwa a kansa dole alaihi kaza wal kafara zai kafara zai ramuwa kun fahimta da kyau to ita ma tarfa ba kafara a kanta haka Allah ya kyale ta bilis ba ta da komai a kan ya kyale ta karka mata kyashi ka ce dole ita ma sai ta yi kafara ba wannan kai kaɗai za ka yi kafara kai kai ne za ka yi kafara kai annabi sai ka yi kafara eh ko da sauran da azumin ta ya kare ta yi ramuwa amma kafara ba Allah bai ce ba ta yi manzon sa bai ce ba manzon Allah ya ta wannan ba Allah kafara bai ce ba in ka je gida kuma iyalin ka tun bai zo nan da kyau baya ga haka wato ainihin kafara da aka lizin karwa mutum cewa yi. wannan an lizintar da shi ne kadai ga wanda ya karya azuminsa ta fuskar jima'i wanda ya karya azumi ta hanyar ci da sha da gangan to wannan ba a faɗi kafararsa ba kun gane da kyau abinci sha ko abin sha ba zuwa da iyali wannan ba faɗi kafararsa ba duk malamai sun yi jima'i azuminsa ya karye amma shin dole sai ya yi kafara zance mafi inganci ba ce ya kafara ba to amma abin tambaya rashin kafara yana nuna bai da laifi yana da laifi har ma gara wanda aka ce yayi kafara da wanda aka ce ba wanda wanda a ce ba yi ba ce yi ba saboda waɗansu ba sa iya gane fikihun mas'ala shi fikihun mas'ala al'amura na ibada suna bukatan abin da zai tabbatar da su ba ijtihadi a ciki ba kiyasi cikin abin da yake ibada ne abin da annabi bai lazimtar ba kai ba za ka zo ka lazimtar wa mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an tafi da shi wata rana cikin mafarki aka nuna masa kenan mala'iku guda biyu suka zo suka tafi da shi ko wani adadi na mala'iku ana tafiya sai suka zo kan wani katon dutse suka ce zaka iya hawa yace a ba zai iya hawa suka ce za mu sauƙaƙe mu har ka hau ya hau bayan ya hau ya leka wani wuri ya rinka jin wani irin kugi da kuka da ya leka haka sai ya hango waɗansu mutane a rataye wato agararsu da kafafunsu aka huda wannan wurin aka rataye su kansu na kasa an tale bakin su jini da mugunya na fitowa ga wuta da tiya karkashin su yace su wane ne waɗannan sai aka ce su ne waɗanda suke ci ko su sha da gangan cikin ramadana ba tare da uzuri na shari'a ba masu karya azumi kenan da gangan to kaga ashe wanda ya sha da gangan duk da ba a ce ka fara ba kenan ga azabar da take jira shi in bai tuba ba abin da kawai zai hana shi shiga wannan azabar shine tuba dan ya dace da rahmar ubangiji tubu ila Allah tawbatan nasuha idan ya tuba sai ya ramuwa idan ya ramuwa sai ya waita istighfari wala Allah in yi tsara akan kare masa kaga laifin ba karami bane ba dan waɗansu idan aka ce ba ka fara sai ɗauka kamar ka ce wanke nan mutum ba da laifi cewa ba ka fara ko a hausa ko a larabci ko a kowane yaren ne ba kike nuna ko ba laifi ba da ba ka fara da ba laifi ba ma'anar su dai ba ba ka fara daban ta yi wa kuma akwai me laifi akwai laifi kamar yadda da annabi ke cewa an soka cewa al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su a kai kuskure mantuwa abin da aka tilasta su a kai annabi ya ce an daukewa al'umma ta me aka dauke an dauke musu ba za su yi kuskure ba an dauke musu ba za su yi mantuwa ba me aka dauke laifin aka dauke a ce ce nan wato Eh, dauke ji kuma daban da dauke ibada ko dauke wani abu faruwar sa haka ina ta kun fahimta da kyau to da haka dai wannan hadisi shine abin da yake nuna sannan idan mutum ya zai wannan azumi guda 60 a jere idan mutum ya fara daga tsakiyar wata to kwana 60 zai kamar misali ana goma ga wata ka fara to wannan kirgen kwanaki za ka yi daya biyu uku hudu har zuwa 60 a jere in ko ka fara daga farkon wata wata ka gani ka ɗauka wata ɗaya ya mutu ka sake ganin na biyu ka ɗauka kana ganin sabo ka ƙare ko da duka guda biyu sun zama ashirin da tara ashirin da tara ka zama kenan nawa hamsin da takwas ka samu ragowar kwana biyu don mutum ka yi kusa ne amma in ka ɗauka daga tsakiya sai kwana sattin a jere wannan shi ma shine in wannan matsala an gane da kyau sai kuma magana da malamai suka yi sabani shi mutumin da fara ta haukai shi ya zanto ba zai ba da abin da zai yantar da baiwa ba zai iya yin azumi sittin ba ko ba da abin da zai ce da miskini sittin fara ta fadi ko ana bin bai bashi wadansu malamai suka ce ta fadi me ya dalilin ku suka ce wannan hadisin annabi ya tambaye shi ciyar yantar da baiwa mu na ce ba da hali ciyar eh, azumi sittin a jere ce ba da hali ce da miskini da sai ce ba da hali ya zauna yana zaune kuma sai kawo kawo annabi sadaka da aka kawo annabi sadaka tun da sai annabi ba shi sadaka sai me sai ya baki ko dai an kawo masa sadaka ko ke dan sai ya baki ce je ka ciyar da miskini da shi sai yake shi mabukaci ne in dai wanda ya fi kowa talauci zai ba shi shi fi kowa talauci a garin su sai ne ce je ka ciyar da shi ga iyalinka to a nan sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce ashe idan mutum kafara ta kama shi baya da halin yi sai aka baki wani yayi masa kafara to shi ma ya halatta ya ci daga cikin kafara da haka shi yanzu annabi ne yayi masa mai wannan kafaran ta hanyar ciyar da miskini din to tunda annabi ne bayar ba shi ne ya fitar ba ya halatta shi ma ya ci suka ce nan gurin ba ya fi masa akai ba annabi yayi masa ne a madadinsa kun gane ko waɗansu suka ce a'a ba wai annabi ya yi masa kafara ba ne wani baya wani kafara wa lam yusri illa annabi ya ce da shi ne kai tsaye kawai yace je ga shi wannan gaza wace ba zai iya bace tunda ba za ka iya ba ta faɗi a kanka je ka ba abin da da haka ko malamai da dama da suka tafi kan matsalar cewa in dai mutum ba zai iya yin kafara ba dangane da wannan kafara ba ba wata kafara ba wannan ta mutumin da ya kusanci iyalin su ranar cikin ramadan matukar yi ne ba zai iya ba tsakaninsa da Allah Allah ya sani kai ma ka san cewa in zaka iya ko ba zaka iya ba to ta riga ta fada kansa kenan وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسنه جنبا من جماء ثم يغتسل ويصوم an karɓo hadisi daga ummi salma da aisha Allah ta kare da a gare su ko wata ɗaya daga cikin su tace annabi ya kasance yana wayar gari da janaba an gane ku don ma yaktasi wannan janabar ba wai mafarki ba min jima'in ya sadu da iyalinsa ne sun ma yaktasilu bayan alfajir ya ke sai annabi ya yi wanka wa ya sumu sannan ya ci gaba da azumin wannan yinin wato wannan ke nuna idan mutum ya kusanci iyalinsa cikin dare barci ya ɗauke shi bai samu ya yi wanka ba har alfajir ya to kai ka ce ba har rana ta fito wayar gari da jaraba din nan baya lalata masa azumi zai yi wanka kuma ya ci gaba da sa tunda saduwar ya yi ne tun kafin ketowar alfajir kun fahimci wannan da kyau وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي مسلم قال بياني cikin hadisin Ummu Salma cewa baya rama wannan ranar وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه an karɓo daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah ce wanda ya mutu alhali akwai azumi a kansa to waliyin sai biya masa shine muka ce azumin da ake nufi a nan gurin amun lakinnahu makhsus azumi ne ke bantacce shine azumi na bakanci azumin da ba na bakanci ba a biya wa mutum da dalilin waɗansu hadisan da suka tabbata suke nuna azumin bakanci wannan umumin da kenan an hassasa shi da azumin bakanci cikin waɗansu hadisan ingantattu kuma shine fatawar Abdullahi dan Abbas da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yarda mana assalamu alaikum wa rahmatullah shirbuta rubuta nan kusan duk ba su da alaka da darasi tamboyi ne wajen darasi don haka idan akwai mai tambaya cikin darasi yi na ai ba daga niyya ba za ka ce za ka ajiye azumi sai bayan ka tabbatar cewa da ka daure kayan ka za ka bar gari kafin ka bar gari ya halatta ka sha abinci shine abin da muke nufi idan daga baya ko da bayan ka ci abinci ga kanka dole kuma ka fasa shikenan za ka yi rama kwana ɗaya ne bismillah malam dangane da wanda aka ce za a za a da wanda za a ciyar don ya mutu da azumin kuɗi wannan ciyarwar za a yi a cikin dukiyarsa ne ahalinsa da za su yi masa cikin dukiyoyinsu za su yi masa su na ya gani da wanda idan ya tsufa zai idan ba shi da hali shi ke nan ta faɗi a kansa duk abin da shari'a ta ɗora wa mutum an dora masa ne in yana da kudura da zaran ka rasa kudura wannan abin ya ko menene ya kenan na malam kamar hadisi da aka yi magana a kan ah, da da kuma wanda ya wanda aka yi kako da wanda ya yi kako da wani ah, hadisi da ya ji ba ya yi bayan cewa ya yi rangon ne wanda yake an ga wanda kuma shi ya ya kako da wani ah, Dukkan shi da duka musulun gobe dukansu dama hukuncin lokaci da aka haramta musu ko lokaci da aka yi musu rangwai wa alaikum assalam wa rahmatullah wajen kafin bayani kuma ala ce wa wahala ko da yana ko da yana cikin tafiya ya halatta shan ruwa akwai yara mu da suke zuwa training da su akan wayar da su da yawa cikin azumi wasu suka gudu don ba sa son ajiye su. ya halatta a yi musu bayani a kan suna iya ajiye azumin su gaba da zirin irin wannan abin da nake jin tsoro wajen in ce ya halatta duk wanda ake baiwa horo na soja ko na mobile police ya ajiye sharuwa saboda akwai yan ɗiban gara basa cikin matasan shi dama bai saba ba da wahala baya sun yi je a sake rawar daji ko gudun daji komai in ka gano wahala ce sai mai da ita babba ya sha ruwa kaga wannan ba fatawarin goce ba duk wanda wahala ta tsananta ta wuce sabon wahala da aka saba yi tiyo da gobe ya halatta ya sharwa bayan sallar rama kamar yan kurkuku da ake sa su aiki mawahalci fasa dutse duk akwai fatawar malamai kan wannan ya halatta ya ruwa bayan sallar su rama ka fahimta mhm. ba ji ba karin ruwa yana karya azumi duk wanda aka yi wa ƙarin ruwa a asibiti ko aka ƙara masa jini to wanda na karya azumi haka duk allura da za a yi wa mutum a madadin abinci ita ma tana karya azumi amma allura wadda ba a madadin abinci ba wannan ba ta karya azumi na da hmm. cewar tafiya din idan tafiya ko da ta yi don cewa ba ta kawo cewa wai ba za a yi wani ta kuma ba za a yi ba wani ta kuma shi ya inganta ba shi ne ingantaccen zance wannan ɗaya ce daga cikin zantukan malamai cewa tafiya ta sabo mutum ba zai kasar ba zai ajiye azumi ba a giganin gaskiya duk zai zai kasar kuma zai ajiye azumi su sun kafa wajen gwamnati zama gaira bagin wala adil wala ya kuma alai suka ce gaira bagin sai wanda yake ba da azzalimi ba wala adam ba mai ketare iyaka ba suka ce tafiyar sako ko mai ketare iyaka ne to ita ko ayar abin da take nufi fa wani sarra gaira bagin wala adam wanda ya aukawa ɗaya daga cikin waɗancan ababen bisa ga larura tilasta ta sa ba wai zalunci bane bai sa ya bukaci abin wannan daban tambaya ta karshe za mu karanta a yau wannan tana tambaya cewa mace ce mijinta ya tafiya ya tafi karatu bisa zai je wasu adadi na shekaru kaɗan ya dawo to amma da ya tafi ga shekara ta ɗaya shekara takwas bai dawo ba kuma yakan yi waya wani lokaci ya ce zai zo ya saba ya ce zai zo ya saba har ga tsawon shekara takwas ita kuma ta gaji da yin hakurin jiransa ya za ta yi wato kullum ina jan hankalin iyaye musamman maza yanzu wannan tambayar ka gaba banta ne ya kamata ya yi mata ko wanta ko wanda dan uwanta amma ba ruwan kowa da ita sai ita ce za ta nemo wa kanta yancinta da kanta wanda ka'idar mace wakilta ta ake cikin kowane irin al'amari الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم kana da ya a gidan aure ko kana da kanwa ko kana da ya dole ka rinka tunanin halin da suke cikin rayuwa idan hali ne wahalar da take cike wahala ce da aka saba sha a ko ina ta zama gama gari wannan ba za ka zira yarka ba ko ka zira yarwarka ka ce dole ta yi bore ga mijinta amma idan zalunta ta ake dole kai ne za ka sa ka kwatan mata yancinta na faɗa mana tun kwanaki na ce akwai salo na tarbiyya guda biyu da mutanen mu suke kowanne kuskure ne imma uba da zai ce shi gidansa ba a yaji da yarsa ta yi yaji a cikin wuciya a bita a yi mata dukan tsiya sai ta koma wannan wulakan ta ka ta kai ba daidai kai ba ka tsaya ka tambayi bayani wani kaji ko kashi na biyu waɗanda kuma duk abin da ya ta kawo kuma su karba da ta zo ta yi ƙarya ta kan da ɗaya murya an yi mun kaza an yi mun kaza ce mu je zai zo nan ya same ni sai na ci mutuncin samu za a yi wa ba daidai ba ya yi zage zage bakin sai na kunfa ya fito da riga ko jamfa babu za a yi sama biyu ya yi wa yarsa ba daidai ba to dukkan waɗannan mutane ne waɗanda suke ba su san ya kamata ba a fagen aure lokacin da mace ta kawo kuka kai ya kamata ka bincike ta me aka yi zauna yi maka bayani daya biyu uku to shi kenan zauna na ji wace gari ta sace kwana da mai bai ji ka faɗa jiya ni na mamanta bayan duk ka rubuta duk abin da take faɗa ka rubuta point da ya kamata ka rubuta idan tana da gaskiya za ta maimaita wannan abin daidai wa daidai. idan ko makariciya ce to so take kuma ta ƙara kama baban sai ta ƙara wani abu ta rage wani ta fasa da wani ta yi gaba ta yi yamma kaga za a ja kariya ƙarya take da kun yi zama sau biyu uku da ita sai da magana a kowane zama ka gaba da ita dan da ka tabbatar mata laifin ta ai ba haka ake ba idan ko ta tabbata kaga akwai karshen gaskiya suka kirawo mijin ga jawabin da wancan ta yi ta yi ta yi ta yi amma kai me yi jawabin ka game da wannan yi jawabi da in ka jawabin su zaka iya gane ina yake da kuskure ina take da kuskure waye baya da gaskiya wani gaskiya suke musu fada gaba daya kowanne ka sanar da shi abin da ya kamata shi ka sanar da shi abin da ya kamata ita ka sanar da ita akwai abin da zaka faɗa zaka faɗa mata wanda ba zaka yadda ka faɗa a gaban mijinta ba akwai abin da zaka faɗa mijin wanda zaka faɗa ba zaka faɗa a bugiyar ba akwai abin da kuma zaka faɗa a gaban su gaba daya to dole sai ba ya san wannan sannan ya tantance ma ya zama wakili an ba haka ba shi ma zama awon igiya kenan bai masa abin da yake ba to irin wannan ne wani sai mace wai gudu mijinta ya gudu ko ya tafi wani kawai sai ya auri mace a nan gurin da ta yi ciki ya gudu ya tafi Lagos yana leburancin sa wani ya tafi a Abuja yawon dandi wani ya tafi Fatakwat ba abin da ya masa zafi to waɗannan dukkan su al'amurra ne da suke bukatar gyara a wannan hali kaga wannan ita har kaga dole dai ba za a ce ba ta da iyaye ba ta da kowa ba cikin namiji da yake da wakilta ko ba yanda za a ce iyayenta ba su sani ba ko yan uwanta ba su san ba mijinta ya shekara takwas baya dan girman Allah ya sun su kaga sun zalunce su da an yi shekara biyu uku ba ta ko ba bayanin sa da an yi shekara biyu za su fara tambayar jawabi sai kai je gidan mijin tunda da ba su ba shi iya ba sai da suka san garin su ka'idar kenan sai da aka san yan uwansa inda idan ya an tashi neman su za a je a nemo wani bayani a wurin su a je a tambaye su ya ga dan ku ya tafi kaza kaza kaza shi su ya kamata a yi masa magana ko dai ya dawo ko ya zo ya tafi da matarsa ko kuma ya so kike mata ta yi aure mu mu ce dole ya fasa karatu ya dawo ba amma irin ba za ta iya zama a haka ba mace ce dole ta yi aure namiji ita ba malaika ba ce ba za ta yi da ranta za ta fada cikin zane ne za ta fada cikin wani fushin Allah ne ba yin da za ka yi maganar ya bar mata abinci ya bar mata kudin ce fa ne duk wannan ba ta taso ba magana sai ce dawo ya tafi da ita ko ya dawo ya zauna a fasa makaranta dole zaɓi ɗaya ko ya sauƙi masa ta auri wani wannan shine gaskiya shine adalci don abin da ba wannan ba zalunci za a yi kaga sai su samu iyayen mijin su su aikawa ɗansu da wannan jawabin a rubuce in ba za ka iya dawowa ba in ba za ka iya zuwa ka tafi da ita ba to yana da kyau ka yi takarda a rubuce cewa ka sauƙaƙe masa saboda kai ba za ka iya zuwa ka tafi da ita ko koyi ba ka da lokacin dawowa shikenan sai ta je ta aure wannan shine zance na gaskiya ba hayin ciki, amma idan zan dawo zan dawo ya dawo shi wa ya san can me yake ciki kuma nan gurin ya zo ya zalunci yarinya wannan ba daidai bane ba dan haka ni a fahimta ta matar da take da wannan takarda iyayenta ne ya kamata su tsaya su bayyana mata su je gurin wakilan waɗancan mijin a aika masa ko idan ya yi waya ta faɗa masa ko iyayenta su ɗauka su kai kotu idan suka kai kotu a ka'idar musulunci akwai matakan da kotu take bi alkali na iya sakin matar mutum idan zalunci ya kai matuka ko ko ta hanyar za ba gyara idan alkali ya rubuta ya sake ta shi kenan ta riga ta su ko mijin ya dawo bai sai ciya mai da ita ba ina ba ta kun fahimta to wannan shine matakin da za ta dauka amma ni ina mamaki a ce kin yi shekara takwas a wannan halin kamar baki da uba kamar baki da sauran yan uwa wannan ke nuna gaskiya ba ma nuna jin kai ga matanmu ba ma nuna jin kai ga 'ya'yanmu wani wani kunya ce shi ba zai bincika ba yarka ce fa Umar dan Khattab fa yana yawo cikin garin Madina sai ya ji wata baiwar Allah cikin dare ko wani bacci shi ko yana bacci ko yana zai zama laifi ko masu kuka da shi ya biya da wani gida zai wuce sai ya ji ana rera wani baitin waka ta ta wani hazan lailu wasu wadda janibu fa ne Allah khalila ulaibu tana jin takaicin dare yayi tsawo gari ya ki wayewa babu abokin hira da ya bincika da cewa cikin na aka ce ai mijinta soja ne an kai shi kai iyaka ya tafi yaki gaji wata da watanni bai dawo ba ce kaga wannan zalunci na ne kenan ba tare da na sani ba sai kirawo yarsa hafsa matar annabi yake tambayar ta wani tsawon lokaci ne mace za ta yi ba tare da namiji tattare da ita ko ba za ta ji damuwa ba ta ce to wata hudu ne zuwa shida ya aka wuce wata shida an zalunce ta yarsa ce matar annabi ce kuma ya umar ce wata nawa ta ce wata shida daga nan sai ya sa a ka'idar sojoji duk wanda ya bar gida wata shida dole a dawo da shi gani gida ba wanda za a kai jihadi wani wuri je zauna sama da wata shida dole sai ya dawo gida ko kuma ya tafi da iyalinsa a wannan shine adalci dan Allah ka duba doka ta musulunci idan an bi ta yadda za a zauna lafiya amma idan aka kibin fa shi can da ya tafi mata ta dai nisa dole ne ya wata kila ya aikata fasikanci ita na gure in ba ta da tsoron Allah ita ma ta yi fasikanci to kaga duk sai a saba wa Allah ya zanto auren bai albarka ba dan haka dai muke kira ga iyaye su rinka kulawa da haƙƙin ƴaƴansu ba wai kawai mutum ya tura ya gidan aure ko bai san me take ciki wani wahala ko rashin wahala miji na zalunta ta ko baya zalunta ta ba ta kai ka zare ta koyo miji na zalunta ta ayi rigima da kai hanya ake bi ta gyara duk matakan gyara Allah ya tsara su idan ka bi duk wani mataki da annabi ya shawarce ka akai kaga yaki yaki tuntura dan ka nemi a saki irka ba wani laifi da kai a shari'a musulunci laifi shine ka nemi a sake ta ba tare da ka bi matakin gyara ba laifi shine baka yi bincike ba kila ita ce ba ta da kirki baka ba ta tarbiyya ba kai kai rashin arziki kuma aka rama kaga wannan shine laifin ka amma idan ka san ka ta tarbiyya dole ka tsaka kula da haƙƙinta Allah ya kare assalamu alaikum sai Allah ya